ba tare da kayan aure ba ke yanzu da wauta ma da kuruciya da take fama da ke har yaushe ma zaki rasa wanda zaki ce zaki aura sai gurgu sanda ya yi motsi sannan ya ji ta samu isa da shi ta yi masa mari ina ya miƙe za shi an mare ki me zaki a gidan mayu me zaki kuma da gidan juji da boda don haka ki fita daga cikin gidan nan ga wani shiri wanda ya guzarin nunin da'a da tsunduma wani katartar na makomar ƙarshe ma'ana da tsarin lama, ku sha gani daga himmar fitaccen kamfani mai suna dani studio nasu ne shirin sun shi ne da tsari don jama'ar kallo na ra'ayi ku siyo sabon shirinsu mai suna waye san gobe kafiyar iyayen masu soyayya kaka gidan masu bata harkar gamuwa ta yi maraba da tayinsa amma kuma ta sha zubar hawayen da na saninsa daga ƙarshe ban taɓa cin amana a shi na farko zan yi saboda irin makirci munafurci da cin amana irin tasu wise ne waye faɗa miki ɗana yasin zai haɗa jini da ke ni ɗata ba za ta auri da shi ba kuma yasir ya faɗa mu kura ce ke da kan zaɓo waye sun labai al'amarin duniya ya kan bani tsoro labai ya kan baka tsoro ya kan bani tsoro duniya ga baki ɗaya ta zama rana babu inda bakin inuwa yake labai eh duniya fa da ka ganta inda bata yi shi mutum ishara ba to ba mu zai ishe ka ishara wane mutum wallahi babu babu shi kullum in ka ga ba mamaki yau gobe wani sabo zaka gani ina ɗaya labari ne ko ban taɓa gaya maka ba hmm. ka gani nan hmm. Allah ne i ba ya raga da ta ba kaga wata uku da suka wuce baya wato yan labai mutanen nan muka gaure da su suka suran ku suka zuba na mota Allah ka fita ni daga cikin wannan Allah Allah Allah ka fita ni rayuwar lafiya da na kai tayi wasu fala kuma wala wasu da zuwa da su da ta su yin Allah Allah ga ba hauka Allah Allah ka kudari Allah ka san marayin da nake hannuna Allah Allah ka tabbike Allah Allah Allah aka wala aka daddatsa mutum aka yi kudu kudu da shi Allah ka cika mutane kunne da su ba da riba na ta ihu ka daga mutane kuriya ka kwana abin da ke kana mutane baki kana kamata daga ta gobe na maka aski a yanka ka garin kano mu yayi ba ina bai ni fa na ga mutuwa marara ina bai da tana yi farfe suna fa subhanallahi ai da tana sun yi ragada da ai gaskiya mm. addu'a usai far mu'mini mutum <laughs> ba na yi eh, to ba a san sallah ba ba ai la bai ko a san sallah na ga mutum ba zan yi da ke ba a sahun sallah da na waiwaya ka na dan kallar ido na ga ba fahimce ka ba to zan da baya wato idan dai ba miƙewa tsaye akai ba mm. aka rika addu'a kan jiki kan karfi ba dare ba rana to ba za a samu maganin wannan matsala wannan da ita ce ita ce ba amma mutanen nan ai sun mana zarra ai zan sun fi karfin mu idan na ce maka ga yadda na yi na fita a gurin nan na yi ƙarya shi ne ban gaya ma ai ai ai ba ƙaramin tsalle ka rijiya ai na tsorata ai na tsorata ai ai sa ni ina kofar gidana yanzu ina kofar gidana ba inda nake zuwa za a yi yau eh. idan ka je gida eh. a karasa wajen malam dare ko wannan neman ya ku to ka turo min shi to madalla madalla ko da abin nan dole sai mun dada madalla ta ga lafiya irin wannan neman duniya har ina mutum ma ita da kullun ya zo ya mutu ya bar abin da kalmar ne shine na zo in gaya ma kalmar ne mutunci kuma tsakani na da ka Allah ya isa Allah ya isa dan ba ya biya dan ba ka cuce ni ka cuci rayuwa ta hmm? kalmar illa hmm? ka je fana a wannan sana'a kuma ka ka haɗo da gyatuma ta ina alhaji ibrahim wannan abu ba sai da muka aikar man da kai akan wannan sana'a ka ce ka yadda na ce za ka iya ka ce za ka iya a girma mun yi kanka da gatumata an ce mun ka haɗa da gatumata a girma wallahi tallahi na fita tare da zan je ma Allah wannan ba ya ke gona domin ni din nan sai da na gaya ma muka agirman da kai ka ce za ka iya ni kuma za ka dole ba kuma da kake cewa kai za ka je ka yayata in ma ka ta kana ciki je ka ci gaba da yi to kuma ka haɗa da gyatu ma saboda haka nan ka je kai terere na bakka kuma in kai tunani an samu ka kai kuma dan wa ka zato dan na alaji to wannan abu kuma karin kuma kaddara na gode zan koma shege mai ruwan zalbe shege mai dogon baki ka ci uwa ka wallahi tallahi mata da mu tana a da lafiya a da lafiya ɗan shegiyar nan ɗan kuma da yake dan bulu kuma ne shege mai dogon baki daga jirgin zalbe da yake ɗan da yake ɗan gidan damuwa ka ba wallahi ko irin magana san ka shigo gidan nan ba ka yi to da ke da dan duk kashin mulkin wa kuke ko za ki nuna min san dan ne ban fi ki son sa ba kuma kika san irin kokarin da nake a gari hukuma na sanar mata gidan rediyo na na ka gidan talabijin na kai sanarwa har a jarida na buga sunana wai bai ni ba an gyara nan dan waje na ne yaro mai kama kaza da kaya kaza a sa lokacin da magana kan yaron mai gida zaka dinga daga min murya ni ban san abin da kake nufi ba wallahi mai gida eh ni ya za a yaro ya kwata

yi zuwan nan mana na aike na aike na aike a mara wallahi ina ga ka san mutane ba mamaki wanda ka baiwa ne ke bi faɗa wa gaskiya eh. da wannan eh, kuma wannan ba wani abin damuwa nan ita kowa yake jira wani mawaƙi yana cewa sababin mutuwa yana da yawa mm. amma mutuwa ɗaya shi. sannan allah da kansa ya ce kuma min ha khalaqnakum wa min ha nukhrijukum wa min ha nu'idukum taratan ukra Allahu akbar da ƙasa muka halicce ku cikin ƙasa za mu koma da ku sannan kuma a lokacin tarihin alkiyama za mu fito da ku daga cikin ƙasa kaga Allah ya gama magana kowa sa matacce kawai Allah ya ba mu ya Allah ya ba mu Allah ya tukun jama'ar annabi Allah ya gafarta musu eh, mu ma ta mu ta Allah ya samu cika da zo da agwaluma ma agwa alimo muku wannan sana'a ba gudu ba ta baya kuma duk wanda ka gan shi yanzu a duniya kansa ya sani kuma in ba ka da shi wallahi babu yadda za a yi a shawara da kai musamman dai a ƙasar nan al'amura sun taɓarɓare sai ka rasa waye almajiri ko amana kashashe ruwa saboda haka kawai duk wanda aka damka a damke ayo an ne an mun kat to wannan can yi mutumin kai da wa ka kamo mani kai dalla gafara ai ta mutiya wallahi tallahi ka san dai a duniya a duniya ba ba abin da ya fi mai mai maka wai a kashe lokacin da aka kamo ta kuwa ba wannan lokacin Allah ya taimaka ba yi wannan harka ta ba ta fito fili ba Allah da a kusan muke da iyayen wasu wallahi da ai ba zan rugu ba ni dai dodo jarirai in yara ganana ko jariri ne kuma a mafarki abin da na gani da na gani ni umar da malam alhaji da yar maryo abin da suka ce mu wannan kar kwarakwarai manya kaga kwako ba ci wani jalo mu raba jama'a da shi a batan nan ba dan ya gallaba jama'a ai ba wani abu mm, ai wanda ya yi kokari tun da ya kamo ahalan maka yanka ainihin na same shi wajen inda yake saye da cd plus cd na ce na son guda uku ka tattaro shi na tattaro shi abin da za a yi me zai hana a samu a wani dangazin mai sarauniya wannan bai da da shi da masar ibrahim an san wurin kwanciyarsa an san wajen zamansa eh. saboda aka kamo shi ba zai wahala ba menene wahala kaɗan mu dinnan Allah ya mana basira duk shigar da muka yi ta dace da mu kada za mu iya shigar farfar za mu iya shigar security ne ka san wanda nake yi eh. ha masu iyan ta ma wa gane dai a cikin dan dauko yanka ba ka eh to a dakko ah, ah. ka ni fa na gaya maka ban shakkan kowa tunda tunani iyaye na su tafi san tafi ma ban san ina yi ba saboda haka ban tsoron kowa mu je kawai shi amma fa ni kuma ka to menene ni ba dana na ba ya ci ubansa ɗan na gane ki kawai ban ɗana a kawai ya eh, faru ba na ɗana munafuka annamimiya matuciya ba ne ta zuwa na ki ban dana ki nemo min dana kawai ciya. ke ko ma ce ke sai kin bani dana ba ni dana ke ai kan ya fiki ce sai kin bani dana ba dana malama ka kana take ran kai dade da yaro da ka ta gudu a ah, tika ta ta na sake ta ran kai dade wannan baiwar Allah ya dauko ka abin da ya hada mu da ita eh. rawa ta ranar na tafiya yau shekara guda kenan da kwana uku zahiri ina dauke da ɗana ta mun kuka eh. ɗana sai na sami gindin katangar wani gida na tsuguna a kofar wani gida ina rarrashin sa sai ga bewar Allah da lullubi wata mace baka haka ya tsatsama sai ta ce bewar Allah dan nan kuka yake na ce eh, sai ta ce ki bani dan nan in rike miki shiga gidan nan ki ɗebo ruwa ki bashi ko ishi ruwa ke ji na kuma ga mace ta yar uwata na dauka na ba ta ka san mu mata da saurin yadda da na ba ta ran kai dade in je in debo ruwa na zo na neme ta ba ita ba dalilin ta shekara guda da kwana uku ba da yanzu da zan wuce sai na ga wannan baka ce ita ma na kalle ta ta kallon sai ina ga kamar ko ita ne sai na kama ta ran kai dade ta bar eh matsalar waccan ba ta da wannan zanu baka ce kuma ta dan wannan tsayi haka a Allah dai ba ta hakuri ranka ya dade wallahi tallahi amun aikin gafara ba ita bane ranka ya dade bakin ciki ne da gigi cewa kina ba ta ta mu a doka in ta mutu aiki yanzu da maza ne ku zan tsayan bata lokaci da nan ba tafiya da ku kai tsaye amma saboda na san ko mata kuna da rauni yanzu da muka zama ɗaya bayan Allah ba ki shigo da kauna gari shi ka zo nan garin da ka mai to za a mai 'ya'yan mutane kenan kiyar mun su ma yi ne ke ran ah, ah, ah, kai da yanzu da kai ke so da ki mhm. yanzu a gaba ɗaya bai Allah ki yaye mata abin da zai miki ko kuma ba ki yaye mata ba ran kai daɗi abin da ya yi ki cewa ne na da haje miki ni ma na haje miki to to na gode bar Allah ki hakuri to kuma ki gode to na gode dan doka Allah ya albarka na ko gode na ko gode na gode wala abu da bravo kada da kaina mala wannan fa ya kun san shi ne abokin mu ba kun san shi ne mun san shi ne lafiya kalau ya gari ya jama'a to madal alhamdulillah to madal eh, eh, eh, wato ina neman taimako ne na'am taimako wata iri yawa ka san taimakon kala kala ware ware mu kowanne muna ci ware kuwa na'am wato ni da ka gani saboda saboda ina da matsaloli a kai Allah sarki ai kowa yana fama da matsaloli na wani ne ya fa wani <laughs> ware kuwa hmm. akwai ainihin mai daki na na'am to ita ce aka samu karuwa eh, ta sauka lafiya eh na'am an eh, samu karuwa an samu fanni na'am mm. hmm. ana tunanin ya za a yi saboda abin suna hmm. da kauri akwai 'ya'yana guda uku sai babban ciki kawai sai ya tsindi marijiya Allahu akbar an samu ya kai a cinya an samu larura kuwa shi kuma na biyu sai ya game da ainihin makarai ya zama laruru eh, na kaga biyu kenan mm. to shi kuma na uku ana tunanin ya za ya su waɗannan mutum biyu sai game da zazzabi da ciwon kai larura da laruru iya asibiti eh. ya za ya za muna cikin ɗaki muna tunani na'am sai katanga katanga ta ta gabar gaba ɗaya sai ta kwanta mm. shi kenan muna cikin wannan nazari eh. ɗakin da muke ciki kuma sai muka ji kakakaka sai wabab abinda nake so da kai wannan abin da ya faru da kai ya yi daidai da na amma na tsaya zan fasara maka tanin ka ta nan ka ta ta fahimta eh, eh, to amma wannan abu mai sauki ne eh, ni kai na da ka ganni nan na gangaro zan je wajen wani uban gida na ne Allah sai ne Alhaji Shehu Abdullahi to ne da supermarket nan bakin railway ba eh director nake jin fitacce ne a ah, kwarai in ka ji wannan sunan Allahu akbar ai gunan babban mutum ya fita da bam Allah kai mana arziki amin amin wallahi tura suna zuwa sayayya gurin turai eh. waɗannan kai dai gwanan nan da na ci wani cincin kwana na uku sai da na yi gazariya na dawo na shige hotel daga nan na wuce gaya na gaba mai kanwa eh. na koma saboda tsananin cincin da zuwa ko to shi eh. to ma da komai fa eh na gode wallahi ce na gode wallahi eh na gode ai ni na fi ka godiya yawa wallahi na gode wai ai ni na fi ka godiya wai na na gode billahi lazi na fi ka godiya kai ai kudin kake so ni kuma kai nake so da kanka wallahi dai da an can ka tafi kenan wa yau to yawwa <laughs> ba ka ce da kai rike ka ce banka ba abin da zamu sai da Allah ya godiya eh haka ne abin da nake gaya ma kenan Allah dai ya biya ilaraka da mun sauki haka ne me yasa me shi ne wallahi sun hawo babur <laughs> babur da suka hau shi na ba ma na gaba na jinsa katsam suka dan kuma sun ya kwana irin dai sana'ar da ya haya yake yi da ka san da shi ne ciyaman ɗinsu kai m'a kula da ke baro ne da yi to ai mai kaza ai da wannan yan baro ne da kwakwa sana'ar mai karfi ce ban ne ne da hamitin suke yi sai haya shine ciyaman yake ƙaurin waka da ka a salu bana wannan suka sha na tsarkin gaya ma eh, wannan mai sai da kasar ɗin sun salibe mai ƙauri yanzu ma gaba ɗaya ba kasa ɗin Allah sai Allah mi kawai yanzu ne yara suka lalata ta da shaye-shayen ai mu'amalance ba kyau kaga abu wasa wasa wasa mm. kaga an ina na kadumin ya samu don wata kai ki da mai ma take ta wuce ai da balo sai da salamu alaikum yau ta daga naki ba ka da bakwai kai da ta hula akan yanzu yanzu nan ma ashe akwai ragowar mutane na Allah a garin wato ina tafiya wani mutum haka kurin ya mu abu alheri ya ban hula kai ga hannuna ai da kai nake amfanin da ake faɗa ya zo kenan a daidaita sahu haka kawai ya baka wula ka karba an taimaka mu bai gama jikin ku ba an taimaka mu to alhamdulillah maganta ka ko maka murja ce eh maka murja ah! haka kawai ya baka hula kawai ya bani wallahi ko azumi na kai mutum ya ban abinci ba eh. zan ci ba zamanin nan ne ba mun tafi tafi yanzu ba can bi ba can bi ma zan yi dan ni na ga ni ganau ne ba jiyau ba ganau ne ni ganau na gani idanu na ganau ne ni ba jiyau ba a ah! ta wallahi maka mun ya ce satan nan da ake yi billahi allazi la ilaha illa huwa abin abin abin ya wuce misali saboda yanzu tadin da nake maka a garin nan baka saka gifta ba ba kai ko karfe takwas ba za ka yi na dare ba ka zama kaza ka zama kaza in aka baka kuɗi ka lalace sadakar ma musakai ba sa karbanta ran gare da aka dafa ni dafa na aka yi ranka ya dade sai na ji wani kai na dum na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ta da nake maka ga na sai wannan in ba shi biya yawa kasan nan mutum ba in aka taba na ga tuku kuda mutanen nan ba ba maganin su sai dai mu yi addu'a Allah ya hada rigima a tsakanin su ta mutuwa abu mana su kare mu huta amin gaskiya ne karatu maganin nan fa ta satar dan adar din nan fa nan dangane yazo yana fan labari shekaran jiya shi ga naune ma ba kuwa kirikiri daga mutum ya zama doya a kiri ba ban kirikiri mutum ya zama doya kuwa doya fi mala a mai da dan adam doya yalla bai wannan maganin abin nan addu'a yadda suka a ah. kai nan eh, baya mana hauka ya ka shigo menene ni na ga abin da na me ga ne kun da ba ka ga waye biyo nan ka zo matsaya ne ga ne ba ko me yayi maka da da ina cikin ranka ne sai na ga wani mutum ina ganin sai na ganin sai bai huda yana bani hular ranka daɗe sai na tafi ina cikin tafiya sai na gamu da dabalo da yautai suna zaune sai na zauna ina ba su labari ina cikin ba su labari sai dabalo ya ce mu ga hula ina miƙa dabalo hula ranka daɗe yana sawa ranka daɗe sai ɓata ɓat ya ce ma fa ka yi tsallake rijiyar nan da bayan faru yana bai mutanen nan ba su da wani magani sai dai mu addu'a Allah ya hada su da bala'i a tsakanin su to abin da za ka maka Allah taimake nan ba za a bar shi haka ba tafiya za ka yi da shi kana masa addu'o'i Allah ya sa hayyacinsa ya dawo cikin sa yawa da wanda za a yi kai na kunda ba rangare ka je nan gangare gidan liman yako ka ce ina neman sa amma an gaba dangana labai ka je gidan limamin da cikin gari kai dole ba magarin na ma ta tara musu to labai dan dole ai addu'a akan wannan sai an karfafa addu'a an dada addu'a akan addu'a kware ko ubangiji Allah ya bayyana wannan abu ma magarin na tara musu ana dole an gaba ban ba ya kai ba a kai wannan kake tafiya da kayan yaki na magana ne ka kai na za ka da sauki yawa yawa dan uban mutum dan uban mutum in yana ji shi dan iska ne gwada sata ta idan na kun biya gidan kai ka daɗe ne ah, a ɗan kaga masu wa'annan kayan a gabana wannan wannan da ke ganin wannan farar rigar sunansa malami ko eh, na ga riga amma an yanka shi sarki wancan wannan ko mace ce eh a'a na ga dan ita ma an yanka ta ita ya ka tsafe ta kayan ta tsaf eh, na ga na rasa kyan wancan kwa kaya wani mahauci ne ana ce masa da asabar na mudi mai naman saniya wancan kinki ce ka zake kwa nan gama a tsuke izo daga ah, gaye ne annan ba a faɗa musu gaye ba shi ma gama an yanka shi an yanka shi ɗin ga munan dai to Allah ya ne fa da ka da ka tambaya fa san zuciya kawai ina ina cikin tafiya na ga wani wani mutum a kamar mutumin arziki eh. a taimaka mini matata ta ta haihu ya'yana da ya faɗa rijiya meye meye salo dai kawai da ya wasu kuɗi ya ban ina karawar jiki ina karɓa haka tartartar ina kirga sai tsingim sai na ganna a bakin gidan nan wannan da na yi mutu da kai nake wannan da nake gaya maka eh. wancan shi na ƙarshe kun cika mutane kunne surutu ku ku magana yi a wani abu na ne wallahi amma ko wace ma safiya ana ana marun ku sura da yau ba mare ku ba mun kuma kinka iya alwa ka uri alwa ka uri wannan ramamma ma yi rufe kinka ka ku kin ku surutu mun ba sai na cuce Allah ka saka mu Allah ka fidda ni Allah ka fidda mu lafiya amma wannan suna baka abinci kuwa ba sa wani abinci to na ga gaba ɗaya sai muka miki sai ka ce reshen goba yanzu jiya ina cikin dare aka aka aka ta kwarara mana aski eh sun yanke ka farin shiga mm. shi kenan wancan ma shi kansa da azaban uh, babu jeje uh, ya ce aiki akan wannan yake an gama shi ma sanadiyar abin da aski a kai mar iya aski a kai mar Ana ta ta ku ba kai ku gani ba kai aka aski je ko a ba ni bane kai ne kaso ba ni bane ya wayo wayo an aski rabi ba su kwashi rabi ba Allahu akbar Allah wayo ba aski kan ba ku ji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 da horo mai yawancin kaho in ya hango shawo sai ya yi ta tarin goro cille cille kobar kobar cille cille kahoro ya ka zo ɗan yaro zo shigo nan soro maganin kashe sauro ciye kofar kofar ciye ciye ka horo ya ki zo mai boro bani barin goro karkiyo mini kwauro kuɗi na baki ka horo ciye ciye kofar kofar ciye ciye ka horo daga birni sun tsare ladidi ta yi nan ba ta tsira ba ta kuma ta yi nan ba ta tsira ba aha cille kofar kofar cille cille kahoro sai buɗe Allah ya lafiya ba komai Allah da zai magana gashi nan sai buɗe baki sai zara ido mallam ba komai ba kuka ba ki ba wannan ba batun kuka ba ne in Allah ya yarda zai samu idan kuka ne ya kuka mutum ya fita lafiya kana mallam sai dawo ba baki ji mamaki a dawo muke ga wasu zaki mai kuma me zaki ce kuma ai al'amarin Allah ne daushe ba magana daushe daushe Allah ya bada lafiya ya da ka fara lafiya Allah ya sauke ya da bada lafiya Allah ya dinga samu Allah ya sauke kai ya tafi sannu sannu ki rike jigon soyayya da take tsakanina da ke kuma ina ganin tun da yanzu gashi mahaifana sun yi rigin da magana Assalamu alaikum. Barka da sa'a. Amin ina zuwa. Sannan ku da lafiya. Amin yau ma ka binno. Sannan ku da kokari. Watan Sadiya kin ga abban ki ya amince kuma sannan ni bangaren iyaye na dama ban da tsara. Saboda haka da Allah da Annabi kada samari mai yaudara. Har suna na yayi. Ya giri ah, <laughs> Ya giri Lafiya ka. Wannan kawai. wani saurayi na ne ba hausa yake ji ba saboda haka dan allah dan annabi ina so ka dan hakuri minti biyu sadiya hadda wani saurayi da kika aje bayan ni wanda zaki aura why come out your face hausa ka ce so for the the the the, the nar kai ma small boy kai ma shiru comment on for my face na sadiya to da shi kana gobe da lati maka zai mutawo zai kawo miki cerka mai kyau wannan abu kana gani american people like this thing i no give them mutane china so you gana wuna gbogbo mu basu mutane korea many country many many country dey look for this thing i no give them you wey i wan marry wey you be say you go become na better thing na better wife na you go become if i give you this one you don make money finish for your life na forever. sadiya sadiya sadiya kí ẹ̀yin náà sadiya. sadiya sadiya sadiya. sade sade kai ba take wallahi ka ga ta samo mana ruwa da Allah ki da wani mutum ya zo wallahi baba ina ta mata wani abu shi kenan baba wannan wace magana banda wallahi baba sade sade sade amir ko baba wannan sun sha wallahi ka ga Allah baba yanzu wallahi muna shirin ina ina ina take fito wannan mutum ne daga zuwa baba daga zuwansa ina ta mata wani abu sade dan Allah fito min da ita dan wallahi baba wallahi baba ni bane wallahi baba wallahi baba wallahi a she kungiyar nan wato ta lafiya da nake jin labari a ce ta ganta ta wallahi ba na daga cikin hannu ke ba yanzu nan na wuce da cikin sai da wani mutum fito ya Allah ya ku sani lokaci yayi na ka koma wajen dodon ne eh to me ya ce maka yanzu kai a duniya wa ka fi so ko me ji da shi a rayuwarka ni yanzu a duniya tunda babu uwa ba uba ba kane ba yaya aini wadda na fi so a duniya matata don ina masifan san matar ne ba ka taba saba min ba eh, to mu ba zan saba ba a wannan kana ai za ku ragu to rago da ka kamo laifi suke ma ka kamo to ai ban gane nufin maganan ka bane za ka ta nan shine bayani saboda me ita akan ta zo ya sauka wannan a ah, kai ya ruwa ne Allah sai ka ka ah, to baukar ma ka ta ai muna zuwa gida ah. dodo ba ya kuskure to wannan ka rabu da idan Allah wallahi ko da aka mana kat mu ma kuskure yi an muku kuma misali da ita ko da an ganta ka dauko na dai ga ma ka kata ai dai akan wannan asirin ya tonu ah, wallahi da ba mu ta girmi ai billahi ai tsoron ta mutu shike ai mu ta girmi to shikenan da kulun ko kai kawo kawo zami ba yabi da hei ai garin kawo kan to ai bata zo kanka ba to wallahi eh, ita ma bai zo kanta ba ya zo wallahi bulu sai ka kuma wallahi an gama to la ka je gidan kenan eh a dan ya rasulullahi tare da ita ka je ko ni ma za ka duba min a to ka je dai wallahi alquran ina alquran ma te kabdi a kai Allah kai a wanne labre ida alquran banza billahi lazi na sage inda na zare eh. ma na zare ki ka kai ta zare a da mutare ta ya fice wallahi na wallahi ka wallahi na dawo rabu da shi bayan muna zuwa gida ai da jininka da imaninka da komai yana ciki jika ka ji shege ashe ba daɗi a'a yo ai ni ba zan fanye ba ba na ga abin da yi tun da ba ga iyayensa a kawo abin da yake so ni wallahi na jin an kai kai ni kuma kin ba da kai na ba rabu da ai wato ruwa ranar banza ma ta yi dido balantana ranar gara ita a banza ma na yi balantana an dungulo da daman can Eh? yanzu san da ta kanka kuma a ni da ma ai ni da ma ai kai shahada kenan ah. kai banza ne kai ne da yake ga kanan ka saki jiki sai tara nama kai eh, wallahi na yi na yi bauni na yi kaki da ba ina tausaya muku ranar mutuwa ka zai rukuni ake sai tara-tara eh. <laughs>

za ta jawo wannan za a je sai fa na kayan alƙur'an kuma kanta sai mana kudi alƙur'an daga yamma za ta zoge da yi alƙur'an a yi ba yarinya ba ce ko ta haka dan goma a ɗari sauran tafiya Yeah. kake gani in ba iyaye na ba ne ba wadda nake so irin wannan iya saboda ni ba ta taɓa mun komai ba ba ta man laifi ga addini ga komai komai ta mun wallahi ba zai yiwu ba a kali ina wallahi ba zai yiwu ba a never i never never wallahi never wallahi ba zai ah, yiwu Bai Ina alƙur'an ina wallahi sai dai a mutudu. Alhaji. Wallahi ya dai Alhaji. Na kai. Ina. Ina ba zai yi ya Wallahi sai dai a mutudu. billahi da zai sai biya oh, menene ya faru ka gaya mun mana billahi da zai la ilaha illa na maka laifi ne na yi ma laifi ya yi dai a mutu Allah motocin ne oh, ba ba idan ba sai dai a mutu ba shege nake in ba sai dai a mutu ba dan kwan uba nake in ba sai dai a mutu wa kowa ma alhaji don allah ka gaya min menene yake faruwa me yake faruwa na bata maka ne a waje ko ni na bata maka rai ne ajiya Allah ya sauke.

hanya na zo ba ai duk wanda zai bar labari ba dole ne in yadda ba ka tuba kai gida kamar ba a duniya ba illa da iko yake haka Allah yake ba da kuma sallah ba an fito yanzu sanda ina kwana lafiya kalau lafiya lau ai da tambaya na to eh da yake kuma an samu idan sani aka rako ni aka ce nan ne gunin naka ai to wane nake tambaya da tambaya kuma da yake an samu yan gari Allah ciki iko sai ya ce min nan ne matsugunin naka eh sai dai kuma dan abin da kai na wanda baka kyauta ba ta ya ta marka ta taho saboda kai ta taho dan ta ganka don Allah na Allah yasa aka ce ta rasu zuba bakin ciki na a hannun suwa ta mutu mm, mm, an sallace ta yadda ake sallar bayan Allah mm, da ɗan likaba ne da sauransu ko ku a'a kawai aka aka tura ta rami ban ga dai gawar ban san yadda aka yi da ita ba kuma kai ma baka gani ba amma duk da baka gani din nan ba dai baka san yadda aka yi ba dai na san zaka ji labari a kamata a ce ka je da kai aka sadaka aka yi komai aka yi dan addu'o'i ka samu dan dabari dole mun ciwo sai dai rayuwa yadda ta kasance dole da ya haka za a haƙura Allah kanta kanta haka Allah ya kaddara ba yadda ban yi ta ce sai ta kama neman ka so ba ta kanka din ba ma amma ne ka salam eh, samari eh sannu sannu sannu sannu kada ke eh, eh, eh ni ne ni ne ni ne bismillah <laughs> ni ne ai ina ta tambaya dai wallahi ne Allah sarki ko Allah na sa eh wallahi a gida ba mun fita harkar business ba ba ma zuwa ko ina wani abokin taku ne to ah, na ce ba cin naka yasa ga shi min da shi

mun umbrella a samu umbrella ba yake oh, ba da ac ta aiki suke yi kuma ba ruwa yake yi ba ba a rana wani la.